إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Inan na bi larabai shafuniyar ramadan ijira bi sallallahu alisalim wasallam ya kotu ya kobe ya tuba hobe guni na dide daga nube goci ya tsayin tabaci ya ba bi gobe mutai bayan kalandan shamsiyo ga tsoci ke layi jini da fi mawacin wannan bani ah, ya ji tafsiri yau ya ya ba ya kotu ce tuko ba da mawabin guni ci na ya dajin allahu da su kwara yi luga da bayin nan nan gawa mu bi su kwai lokuta kuzaje adan ramadan gobe ya baci shi kufu ya nan a wurin rayu la ya ni mango su ku ta ya dabe ya yawo gawa mu da su kai daji ya su ku lokacin da kiyaye ya da jika ta dalilin su kun fi albarki mu yayin tuku wangi wangi dilo a mai gano na su kun fi goci da goci wani ne mutum majidan na yaya bayani da daɗin ba su ko karatun ya nawa wace ba ne kikini ya baci nan ga mai suratu tauba a yayan da gubai ga mai kikini ya baci yau insha Allah ya nan ga gadan bayanin waciko ga mai bayani ta yin suratu ta kuku shiga layi gadan ayayen wato shi ba diguba mini wato tauba ko ya ba su kwa duwa wani ba na je kabiyana ya tu tafsiri lamarin wacce ciko lamarin yawan na sassara yana manyan yi shi a jafi wani na dabanan cabinan tarayya majiri iji karatun haife ikpe ya ya ah, ba su faduwa na buruwi a su ba shi ta yi zama tun daga yin dandana ya ci a nuna arbe karshe ya tsanin ba ba su koya ga dun gikini nan su kuwi ba su kufa karatun yayi su kwaji wala dabu ma gandun da ya ji wani nan kiye musulmi jo pata no kan bi da beno musulmi jo beno so ya so ko fe ya musulmi ji <clears throat> so pata ah, bisimila. ya ayyuha alladhina amanu أعوذ أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا قليل في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فما متاع فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل to yadda ya ji bayani shi zanen aya na wagadan ya tawaci ko yayi ya taya gazuwatu tabuk ya kuna ya kuna ya kunyo ya ba sunna amma ba ba kuna da kuma amma daga nan ya ja ni ga gugu annabi ma ce ya tin ni ya gugu bonu gala ce ga yau kun ka tun da jukun kuji faruwa ijira annabi sallallahu alaihi wasallam biya gutwani ci guji faro man da ci ga shawwali amma ga na ko ka ga bayani doku doku mai tare ji be bayana a ga wuji shawwali ya lamarin na wuji faruwa e tsayan wato rajabi to ubuyi ba su madegi egoyi da bi ji fahimta yin ayan na jini ya ji karatu ba ni nuna ila e, ya ti degi bai yana e ji faruwa ci laga na bai ita e ji karatu ba ni nuna ga yi gagan ade da ci ne yi gagan gazwatu mukta ma'arakatu mukta ekunci agun ekun yawon wani sarai nan hijira annabi diya kuto taci ga agogo wuce mini juma'a da ulan kin malayaku ku beyo a ga anabi sallallahu alaihi wasallam mutum alharis ibn umair al-azdi gututun gan wula sakwai wasika yin wayo duya etu ya basura lokaci wuce ga etu basra makanga karkashin mulkin yawon mu budan zamu wuce yau rome ma zama ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gai su papawo a bai farisawa ji so su papawa na jadi a gan mulki jo a da kagwai military na zando waje kwawa ne to annabi tun alharis ibn umairu tuhun lausa kudu ya ce basra na suku mbe da tuna adaba gine ga shura bin na ga mini gwamna juro ya roman ciji wọn gba ngala tuce anabi àwọn wọn umarci masu gala wawo to gama laifin wacce koyo ya ba dokakin dondo zaman dondo e wutuca so lamarin wuce a anabi ne gbasarai anabi ci ji foro gan ala ci ji shi ne sojaji man shi labayanu bai na gan aguza zagba ce tukutu lima na da kutu ce da kuta aga annabi sallallahu alaihi wasallam jin shirye yanku ga da sheya ku basura e basra ya kuku shi a ku ku bayi ina e gala can ta tuci wuna zanen wula ci ji ya to shiya ya e ku na zane ma yake zai wuce na ngai zaid ibn haritha annabi jin foro kan wuga na ya ne ku guta wo bi ma na ma yake guta wo wa dubu na harisa ne ma yake na bawan ngaga da zai bi kuna harisa wu bana nabi ake waga adu ngaga wu jafar bin abi talib gowa mushitiku ngaga ake aka ki a jafar wu abdullah bin rawahu goku mushitiku mutala future da kutace nga goba gaga e ku ga lo ngujo e gwada lo musulmi sarai ebo na da shi ya ku soja ya kafiri jina ga a yi zagba ba ya da shi tuntun ya da kwako musulmi na jima lokun da guji na kemne la bayani be da nan in agaza butu te da guta butu da guta je ya ku butu te da kwako bi ma'ana ga musulmi zu shi ta tutu buna guta guta guki wa jami ne tuwa ne mini kwako so a ga musulmi irin don da ya kudo a da kuna masu kun a zai zuna hari ta na nabi daji komanda mafari na awon nabi shi madina fiye labarin ga allahu akbar ba na zai duwa ne jafar a nabi ke fiye labarin ga ba na kya jafar wani allahu akbar jafar wani sallallahu alaihi wasallam ada kuma felo annabi fike ta Allah ku baro ga bana abdullah ibn rawa wani ta kuma da ku ta zo ba ga buka shawara la so ga to bani kuma da na ni la ina ba ta zo ani a feni sayfun min suyufillah Khalid ibn Walid a ga shi tukun Khalid ta ga su ko wu ba mutila dabara yiye kun mutila fe pa nasaran nasara kici fero yi na dabara ta abejo soja ya kafiri je na musulmi shi ikwe egwa na abin lo egwa yin khalid ibn walid ono uwa baki so da su ga lo da yi rikim na ke da yanayi tare na wujin yau kuji ta soja ga kakayi na a ca jubi lazuma a ci daga khalid ibn walid lam soja musulmi shi na majina da kuci zo to na gukunci na wale ga gane na yi manufa na ga ci gukuna ga yi gaga zane ji wunwi tuci na alakon agun abin ya ala da muci yayi ala a ji azaba da gejo wale ga manufa uye da tsa da yi da gwani musulmi ke ruye ku wuce wuna amma to sun wasa hakun da cilayawa kafiri ji yakin larabawa ji a fiye lamarin muhammadu bani wanzan zangwani har wani da ku gani bai roman shi ba kun ci da ga asa lamara annabi da ayyaka sallallahu alaihi wasallam e ga wuce madda gani bai hirakli nan ga shugaban kasa yan roma ya kanga wana kyatata larbaji kin larbo annabani karkashin mulki mulki yan muhammadu gunga jama'a military mufe ju damuwa ugun ya nya bele juma da ula ya yi totaci ga gufe muta amma raje buje be ya tani ci kusa wa beke to kuta tana da wannan eh etu yoro mufe ju mo le ga na ja ji shi ada gumo mo duki ma pisu papa na yi na ina ji ga yi ya ba no la ya le ego na ga muhammadu ya wuce awugwa ga galar baja da da independence da da istiklal a biya ga agwa a lo agwa annabi shi madina wuce da labari ga roman ci ya shiri je bebe kun annabi ga ma kaji madina ba ego na ga kaji madina bala basiban abeyo alawa gaga afa de kago a tin dagon kemna ga bebe shiri na dagon abishi shiri agun yaba na na bere gan ga ya daji ci ga da tun madina to su koke bala'i na wayi nan alali manaji fatu makka na dan gurko ya kabila larba ne ji da makka ba ji makka ne madina na aje ba ni bani ga kyaye daji roman ci ta gadan to ba ta kabila na ji akewa ga ga alaji mishan anabi ci to waya ilimi ke digo dukun nga yi sanadiya na caya ne gbagba ni na biyan su kujin annabi muhammadu fori ganwu fi musulmi shara a na caya kun za su kai gaga ya ayyuwa na amanu yayi na yayi ma ni jina malakum ki da beyo ki je yau fi sabilillah aga ga fi sabilillah dai ko ke jiye ya caji ya eh, luna kankin isakaltu min arbi ya lanu luna kankin ya je shekin boye ga ya na kyan ya kuta bukwa wani sokogon malakum malakum za kila lakum furu ete ki o bina wani majrulu man sai sai tuga zi za ce ne ga ga firu infuru no soko ce lai kawo ga idza kila mun firu no zi za ce a gungaya ya nabi muhammadu annabi ga gabe sahabi jigan eh, in firu fi sabilillah ya ku taya kun roman ci ya gani ba yi gashi madina abu fe kara ba ga da madina umare in dagun da kun eh? <coughs> wadda <coughs> manji saitu a ga sakon in firu fi sabilillah na ga yi wuba ga ga yi kun ya gugu ba su ko a ci ga ni fe ya wo no kan don da ga lo da na ni ba ju ga ga ni ayi we ja tu pa so e ga bu ku e bu ku fi sabilillah ko su ko e ga bu bo ijo no to kilo annabi ce je foro e ta e ta nuna ka jo araditu bil hayati dunya ya yarda jiji gani bi rayuwa ije e eh min al akhirah ke kulugwa ije e ge paye ngala e ta yarda jiga ya bu ko e ta nuna ka jo fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil so ko mai ji rayuwa ji abun na abun sa tatu be yanku mun fi sai da illa qalil teji yo mun ne shi sana babun na ga hankali to aya na na Allah tabaraka wa ta'ala ga ga idza qila lakum anfiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ard man jiga asali ithaqaltum kuyi daga tathakultu mai arabiya jikan don ma ya shawa a kila su kuci ga ithakultu miyo babu da tsumin filin na babu fitiyo ide da ifala ifala da larabci ba ita mai ithakultu kewa ga ifala na ga asali daga tafa'ala ba tathaqala wale kurani je dojin da sarai <clears throat> kemle luya bonna daga tathaqala a cattawu ya mafarije ba a to bi ma'ana wuce da bakwai tsawo gara shadda biyu kata asali shadda ta tsawo ba amma matawu na damini ta tsawo kalonin gace da bakwai tsawo ko ga mala shadda biyu to abe ke wa maka da harafin mafari a shi zabe shadda hannu mai ugwa ga mafari wuce su kuru biyu to in gade su kuru kya cawi na gama yayya dalilin la'aci cewa amsatul wasu ta shi da nuna don ta je ithakola ne ta fata gama yau iru ga ile mini haya yin suratul bakara ko eh, wa yi kwatantu nafsan fadara'atun fiya asali ta dara'atun ita wasu ne ta fa'ala ta wuce da bako dalo a cina amsatul wasu ta shi zo ta je idara'atun irin jube sare mini ƙur'ani so idan hankali tu ale ba no cusu ko ga bali daruka ilmu asali wata eto zani faala to kem na wai beti na zo ba ta faala na da ba beti ta faala na qur'ani gayi mina suratu yunus ba banu ji bayani ayi na rabbakum nazayyanat wa dhanna alu anum qadiruna alayha asali wa tazayyanat eh a tatta wuce da bakwai da wutajin wa zayyana da amsatul muslim na rashi dala so ila hankali tu so Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gai ga felu na kankima kandun da ya ga jihadi ga da dai a gai chaku ya dini wa dini da mu de gurulu igalu na kankima ije na kasidabo chuba illa tanfiru yu'adhibukum adab تستنزل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى إلا تنفروا إلا تنفروا أبك كيدا ونكانا babu yin gwayi cin wulayi a na ga tanfiru na asalin tanfiru na lama be jiji imada tanfiru na zai tanfiru kin lalin na beyan to yawa ga gunji lamu yana hayyayare jilan na hayyaya lan nafiya to ga lan nafiya to kimla ta nunu fiyo alali lan nafiya wai finu wai gan a tubi ma'ana wai lali nasbu beyan ko jazmu beyan ita kila ta ni fiyo man shiga ya bane abu shartin yau asali in la in shartiya in la so daga nan tafi rubani ni yi kiyo filin sharti abu gun ga ala alike su da ti fata gai gija abu ga bi ke na la alike su wanda bai na mujilan na yaya in shartiya yau na ce da bakwai lawa na mutu illa na wale in wuce in tula gbangba biya koi diga mu na jina su ko illa latin fi abu ke kai nan kya ya ci da ku ko ka kafiri ziyana ma zaban alima kwa a jiya zaba na tan mina zaba wucin gai wa mai ci bai dagi ajeliya balantane ce dai kici da ya gina wa stabdil qauman gairakun su kuma ga tafi wa ga sanwa be jama'an da cinin jiji ya yana eh? yastabdil qauman ghayrakum ma sai gwa bi jama'an za a ji dujin a Allah ko dujin ya na a din ga kago ya yakun da kun coci wala wala taduru shay'a ya ma la gutsu su ko bi yandando ya wala no ko wallahu ala kulli shay'in qadir su ko tsuru ne tsuru da yake ci yandando na ci so

ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل قلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروا كيجا نبي محمد تيمكوا so kai ga galibin mumini shi kai ya ji taimakwa fakad na sauran wulawun su kuma annabi muhammadu ji taimakwa ne kabo ya ji wa wani jani eh wa annabi ji taimako in akhraja wallazina kafaru lokacin jama'an kafiri ya bin ya annabi juna annabi ya annabi na juna yanzu na thaliyat nayin wuce zeni mini zagubo na dazanin alai ga man ji bayani ga ga thaniya na alin alibu da kalam ta cina zugubo eh in akhrajahu alladhina kafaru faliyat thaniyat nayin kafir ja annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu makka annabi ci zeni mini zaguba na ji dazan ganina kafina annabi mutum ya makka kuma ji zire da madina na sahabi dan gurku goga da madina nga bella kafiri ji yau a gani an ne a feci ba layo a ce labi da madina idila muhammadu yiwu so kwacha fa bayani la annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tubu ba da dana annabi ci ya makka annabi a tiyana majiji bayani ayi gaga annabi sayyidina na ibn na talib mu di foro go mu lule lu tazuru mu annabi ci ba duwa annabi ta ya kafiri ji e ci annabi la annabi fe to jikan fe ci eh so ko ci goyi ga in pata sallallahu alaihi wasallam annabi ci pepe ya bi sina bakari maji ji bayani ai gagan annabi sallallahu alaihi wasallam bi sina bakari na ji dazanan ebo dede ya koyan madina na ajiyana azawa na yi gaga abdullahi rekit a gan gai zana wa ba nan wa ba yi kuna ya dazata har da madina ya cika gagwayen makacin jafi fana alali ma abdullahi rekit na kafin yau galaman ya gaga laifi dabuwa na ya zawa taimako bai kafiri na abikin gaje tilli misali wajen musulmi na jiwa taimakon cinana shikenan ebo dai imani na annabi ji gaga yanzu wai za min ci wa jungwa madda dai dai ko yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya bi sai na bakari ada fati ne ga fati ya thauru na jabal thauru annabi sallallahu alaihi wasallam a to sai na bakar waye juna ya abdullahi na ji foro gato a ga kike ba ni fe shi tukwaye na ga ji faruwa makka wannan daga na ja ga ga na hankali tu muje wuce ne ga amur bin fuhaira na mai kada baji ga to ya biki ga zamu ni ce da madina na e kuna eh, yi da na dabba waje in da da ya kuce ala ala ya mu eh abu dabba ne ziga da zata bayi ko a da bale bici je ba ne yi ai ala ya mu a ciga anisa alisalam da sai na bakar ya da bayan bankure jabalu thauri a gafi bu asma binta abakar ɗagin zaɓe sai na abakar nga ji foro gufu layin gici bu ya ayo eh? ti hima bit'am wa hima abdullabi na bi bakri bil akhbar a cikin ji annabi foro ji gaga asma binta abakar gufu layin gici bu ya na sofi na. mu ya abdullahi ibn abubakar masu kun ufula labaru duya ina inge wuce ji faruwa mai makka wani zumana tike na ufula bayani duya thumma yatlu ma amir ibn fayra bil ganam fayu'afi atharahuma to lokaci nan quraishi ci be cha nasra da sallam ba ga annabi ati yaji bani a ci yayi ba nasra da sallam yi ba afi afi afi gupa ezana wi dabba ne da ta zuma abona wai na mu amma a da ƙa'if da e ji daidai da biciya ya zasarai na wata e ya da e ya yanyan kiyafa ya zaga ce gowale ko biciyo wani ga gaji sarai ta eh na mai gane shugaban ga na a nasu lalisulun je da bai ilimin ne ya da bayani ba a disin samu na nasu lalisulun mun ne almujazzar almudliji na daidai ne mai gwa da gici zuwa cikin wuta zai nuna arza da wasa masa na kubute wani je ge ci ri ne lugan ge jura so ji ge ta ara ni bi fain ba faga to yiri za da zuci kai fu ne daidai da bici nan ga yi zana Allah gun da zan ji bi shi ya to waye pan na arbe arbe abin pati bana asafina duk da nan nan gina na kana nan gina ji ablabinu fa'ire kana a ta amurkulu fa'ire kana duk da ya kpawuci na nan dabba na ji nuna to su a ganda allah ya kodda ya har da har da fatin jigan bici da na ji wele kankan yi da yana bici a jiga da nan gada nan har wu bakwa da fati ga umugu abu gan a da fi abu falamma ra'u nazzal ankabut aikanu aikanu an la ahada fi to aga ci le esana etu etu tanaye aga zan don da da bwai eh faraja wajalu fi nabi mi atanakatin liman radda wali makaci gato zan do ga ga muhammadu jiya ga baka zabu dana ayayu rakum shitun gala cicu adewa adewa annabi <coughs> sallallahu alaihi wasallam alama jalawa wu a yura ku shi su so annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi da min ya pankoron nan arifo guba eh la je fotaci ngan na wa ba na kafir na ji alkawali da ya wa ba fi kwankoro nono gube tsagan cuci silata ya kwagogon caci da kuma dina ga su kwai daga if akraja wallazi na kafaru thaniya thnaini lokacin da kafiri sai an yi annabi sallallahu alaihi wasallam ci yana annabi ci zeni ni mini zaku ba na dazana zai zaba ce ga gungai sallallahu bakar na ne mu bayan darajar sallallahu bakar idhuma fil ghar lokacin na fi mini kwankoron nona ya yaqulu lissahi bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fe gabe ya juna wani da zabe na e na ga kan tu hawu da miri ne da bu na annabi muhammad wani da su cude daga bamin cana illa tansuruhu zinwo annabi faqad na nasarahu allah annabi إذ أخرجه الذين كفروا أنا بقوا هاو دمير نقاتل ثانية ثانية إذ هما wuce da su isnaini da kuba ba na dazana izu ma fi gari da kuli da sahibi zai ga gabe sahibi wani wa annabi zai ga gabe yaji wa yi ga yaji bana sai na bakar wuce gabin gala zan ganye bama biyali ne da baku bane ma inna allah ma'ana su kufa a tambabi da wannan zanaji su kwa macile adanan ga sai na bakar bi sahabe shi bai ne wani rafi da da wani su kuwa ba su kula shi ko ku kawo shi a gangole na ne wugo ya rake bai sai na bakar ala haddi kaulin kin kin gwal da su ne yau a ga bana imanu shi do an ga la muje su da muje nyego manji ahli sunna wal jamaa mun wace ko gaji su ku ga ba a ga na ji ga mamaki ani ya gaggaga ya bayi na lose na bakar na wai ugwa ya goguto imani to a sai ya daga fito a nabi musa eh wato dole sai na dole sai na bakar a yi yabo masoyin wuda ne damuwa da na yi wa bici da so kan tsoro da yawan wa girayi wa yi masoyin na bakar bo kudu zoki wa je da ala wa giraya amma wa wa yana lagwato a nabi muhammadu na alinu wuli a nabi yadda nan gala damuwa mu. wuce tsoye wugwayen tsananin imani ni wujena wuce gwagwuta imani so kwa kitaye ta anabi musa wani kyuga yau eh wala kad ja'at rusuluna ita eh, anabi ibrahim ko wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushira kwanu salama kwanu salamun fama labitha an ja da ajini hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum ya ce ya ta nakirahu wa wujisa minhum khifa eh wa wujisa minhum khifa annabi soku yo masuna mala da da da nun ga suna na qalu la takhaf ki malaika ji gon la takhaf inna ursilna ila qaumin eh amma kitabin zuciya ce ta annabi musa fa wujisa minhum khifa annabi musa lokacin belle iriyan yanan mala'ibun jama'i firawunan jin ma na yana. da su alu so ya ga ya gban ya ga da su ɓata yiwuwa na je dazan ya tafi yi zaman gina eh in gwa gaga shi kenan ya gwana wani gaba ya wace su da namce gwa ga wanda imani na shiduna ha ah. ya gban ya tabiya dabo da su ya tabiya dabo na maji alaka gani bai imani ya na waka gai bane za su da hali wuce wani wuri da imani ko ya bane za nye bana annabi sallallahu alaihi wasallam ummaci ne da ajali ya gizi ibrahim ya juma jazin ki annabi fego wa inna bi firakika la mahzunun ya nye gba ba bi shi kenan annabi da imani ne mu ga ya tiyan mutakuna jibata ka annabi da imani za da imani ene la ye la gabe na de na ya fi da lokacin mi majinu ene ye tayle ye woyi na no wa lo bida ame la wapa ene ge gurbe ju a gisa abi to ko ene ge gurbu e, ma la lo mba da wace zuzu ye ci so eze ko yi na la waga waye gane ga ya ti su sokoni da sai na bakar sai na umaru ji wani to wace wo bayan na kurani jina na na ga allahu gaga ya yi gamanin kurani gaga eh asdaqul qaili rabbul izza ga gaga in akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnay ah, waga le zagu baye ce da yazu a ciga zaini za juyo. wadda bukatar bin ga zabaci zabaci wata zace daga wayo annabi muhammadu gazan da wabe sai na bakar wuce wuce sai na bakar za guru so ko yo gata annabi muhammadu a dazan duniya so yi da shakka kati ga wuce ba sahabin za guru so ko jaya zane ji fita ta abuci munafiki jinan so ko fita yi ma bakaratan kem na mu fita munafiki jana ti ko fita za guru jayi yau dole la imani jigan munafiki fita chabo imi la imani jigan sahabe ciriki jidabo na ji ya tora ya ji bata la ji ma musulunci nan iga ga gan ade munafika ya mi gobe qur'ani iga ga gan ade sahabe ciriki ya mi gobe qur'ani guba bi la mu ji tabbata eh? so ko annabi sallallahu alaihi wasallam fita yabo sai na bakanci inna allaha ma'ana ganye ba mu su kwadda biyu fa an zala lawu tawo alai <coughs> Allahu ta baraka wa ta'ala fi ci hankali ta ce alai man manjiga za a wuda mirin nan waga mitu kiye ga gane biyu nan zuwa tuye ga wa wuda mirin sai na bakar ya kwanan waga lo a na ce yi wa kuro amma tun su manja aka fi ba ndo mo gala no yawo man wuci ko jaye wa daga naji magana yawo guba bu mo ga kwasu doro rubuta man ji da baga na nan tun annabi muhammad A kilo kilo mu ta da tun annabi sallallahu alaihi wasallam aga yabo dalili ne be da goro na na so ko ga fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa yadahu bi junudin lam tarawha aga zi yi da wucin zi so kwaji taimako bai malaika yi aga annabi muhammadu aga to asan ga mu domin sa na domin na da alayhi wani so kwa an kani ta cila annabi muhammadu mu ya kago gani bai malaika ji eh malaika ne za a lu elu eh, ga hankali annabi muhammadu ne ke e cinye mata amma ja bukun gure mun ga ba je ga kuta kanu ba kafiri jina malaika ja jan lokun da bukun gure kin na ji badar wala so amma mana shiga daga na sai na bakar ga da damuwa bo nan gama na ga wani domin rudu tu sai na bakar a ga to domin riga da tu sai na bakar in ke ya jibe domin rewa yadda wuna abin nulun kakan so ya ti fasara ba ne a gaga fa anzalallahu sakinatahu alayhi so ko ci aminci an kalita cin wuciya sai na baka eh damuwa na luna na bibiya ga yi ga na kalli da shi na kalli da shi na suku wa ayyada hu bi junudin lam tarawa so ko ta annabi muhammadu goka eh soja je ku ko je malaika ji ne ye zawan giji alleya aga to domin maga cero ji da baci domin ci ta zagana muji wuzuru ya muji wuzuru ya Kur'ani da ya janci domin guba la mi kidoji amma gangan yaza a gangan alula zai ni benya mi tudoja e ba misali su ku kita uji bayani a idan min suratul fatih inna sha idan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila musu man jagu sai dai rawafi biji su ku kan haushi ya eh, ga shi hajji hawa ga ala iskali da ci jabi abu ka samu ya tafsiri ji a da zabi bayani na yau wani a ganga su kwa gani tuɗi nubi mu ya ina sanna naka shahida su kwa gan wawa na bi muhammadu tutu shahidan walo feza na jirina ya lume waje na kewayen wuya na kemalin liya na ba na shi shi jona ya wuya tuta jama'a ya jina wa mubashira wa lafidha na la bushara ya bafaya kida na gabi cikin bayan su ko na wa dali jannana wa nadhira wa caji gargadi wa nan ya zalo ne le su ko ba na ga azaba su ko dabore su ko ne la mujaci na bi tu'minu billahi wa rasuli e boye mu'mini ji ya musulmi ji la imani ji bi allah ya le ji bi e tuci su ko wa tu'azziru ye ya nabi muhammadu kabo wa tuwakkiru ye wa nabi muhammadu ci zando ga ba na biyu yana kafirci mai jin eh, ya yi ya nabi muhammadu kago ya tuzu ma ya mai ya yi ucinwa wuce ka wato sabbi hulu zin wuta su biyu allah wale domin lami tudo da domin kuma na ji bebe zona tu'azziru tuwakkiru da tun annabi muhammad amma to sabbi wai da tuziyo allah so ko ga mutasbiyo ya tunita ta so ko bukuratan to la wasila to wuzu a ga yana ji faruwa ba ga suratul fati nan gaji ba babon na ba mu mughayara domiri muji ga mamaki biya sai bago a yadda wu domiri ya alayi domiri na da alayi wani mutu sai na baka domiri na madan wu wani mutu annabi muhammadu don da waga lu wata fasara ku baba nono man wuci kuji atatubu kelele jeju yono so ko ga waje ala kalimatan na kafin sufla musu ko ya gami su ya zane jiki kafirci na wula da tako tako wa kalimatun layi al'uliya ya e gami su musu ko ta fito al'islam ya abu wala yi wula alai babu gaman ji sai to a ga to e ba da kayi da larabci eh abe ke waga sun na tuyi lani na wuce ake be sun nutu ya be waga waga waga fanda ga sun ne to da mirwa labarin cin Eh? amma su kwa gaga nu ga waje ala kalmatar lalina kafaru suflana muga ga wa kalmatu huhiya da uliya muga hajjan wa kalmatun la a ga ki ya amfani da zikiru na su kwa ke ladda yi sun jalalo a muna a ga littafi su kwa sun sunan abuta nga mala su kuke lasunin na bisu bacin ja'ala kalmatar lalina kafaru sufla wa kalmatullahi hiya al-ulya ega misu su kun ga taftiru wallahu azizun hakim su kai cin mi ne to san kiwo e ba mu yo en mu ga jina a ci gugu mu yo mu e jinya ayu ci de gan aga juwa ni mu ya je gan aga ci na ka kwaci wale wata a jikin kwaji fahimta karatu wale kim na yanzu ba ku bago ya shi shi na a sai bugu aya na wani ladar jayi sai na bakar wani iga hankali cikin hadisi na dambe sai bukhari wani hadisa ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ga kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru aba bakr thumma umara thumma uthman eh zamaya na sallallahu alaihi wasallam aga ga zai caji zanen fatin bakar mutu sai na umar mutu sai na usman amma manji ai mutu salafi ne abin da tsakanin sai na usman bin sai na ali zai da daraja ga da jin bai ci na sai na bakar laji na bawan sai na umar na batuna sai na usman bin sai na ali ziya zai da daraja ga da jin jumhuriyar man jigan sai na usman daraju ga sai na ali eh ga daraju ga sai na ali adaman da je ga ah, a mun ja can ya sai na ali gana ma goku da kuma ja ga sai na usman ga wato magacin cimule ka da ya zo a yi wa gure a cika mu maya waye giya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na sai na rijiya wanda yi nan ga alu a ca a ca gato shikenan wa da darajo bukin sai na usman jin giya wanda guba eh sai na sai na ali madarayo lokacin ali sai na ali ali sai na usman na ma ya daji e bonu to ga kan wa goyin nan wa shizo na ga mala ce ya daji ta gbawo Eh? min zane ja ga da ra'ayi ga sai na ali daraja ga ra'ayi ma amma a gazu mago mu suke bin da shi ga lalle daraja ya sai na wasu mu ta sai na ali su ku mu ya fata kyuwa in خير لكم إن تعلمون ta to bani dai Allah tabaraka wa ta'ala wa fu musulmi da shara a kwata a aje ya kuro manci ja hukum ya yayi aga su daga su fafawa ya yi ma a in firu e dagwanaki, e ti ya yi mejo je e ku kafiri je kifafan a ni ne fafa na wasu wasikalan to a ni ne kinu na kabaci majika kiso kai kwagana ga kifafan yau alina na ka fana a gana ka yi fana ya kame ba rufu ko ya fana ka eti ya yi da ya gugu gani ba kafiri da alina ya yi ba rufu na eh man ziga lafiya na ka kwacin wai lana ka fan eti ya yi da ya gugu gani ba kafiri da alina ya yi lafiya da dana ka kwace gona ya e da gugu bai kafiri na shi a ci mini ne lafi fana ka kwace bai na ngai ewo dukiya dukiya ka dabo ya de ya de ka ya kuli shi ma de to dabba ne ya tuna shi o ma de dabba shi o ga dabba shi su kun ga wade o ga tu wale wade sauki ne zan wala sa ke kan ga ginci mai woma ke de ni wa ga du ka bola da afani gan duniya na kan ga afun da bon ga afa eh so khifafan alina kai af alina ibe na kafana etin ya da gukun wasu kalan to hali na kai haluki na etin ya da kuku a ga kiye kinu na kapaci a ga eku da daga ku kwani ma fana ka ba to yi tunaji wa dokoya na masu koyi na ya sai dokoya a cika mini ne lanakan minu bai nan ga ibatan kawai ga ibaru ko mu wo ma ale ga kawai da na ka sai a tuwa so kabo ya gaje na kan kinye rashin lafiya etin ya da kuku wasikalan da wani a shiga kai ya gada ya jo wasikalan yadda ya jo yadda dukiya ne ya shi dabba ne ya tuna yadda dukiya ne ya shi kaya kuna to su ya bawo ne iza ne ga da wani ya ci duwe felo in firu khifafan wasikala wajahidu da amwalikum wa anfusikum yana ji jihadi da dukiya ya shi yana ji jihadi da rayi ya shi fi sabilillah dai ya kwanci kwakwale kan na kandun da yi gabi wuta ma bando su kuɗe gaga gaji ya ji na waji ma fi sabi ni layi labin eh, iga ji jihadi yi ji basu ko jihadi ma kife da wuta wuta tu mun do ga ji ne basu ko jihadi da boye ne su jihadi da boye na ja jihadi da boye dukiya tu ga ji ju fi sabi layi basu ko zalikum khairul lakum wuce ne ya ji jihadi na yaje gaya yin ya caji wani khairun na kun jiya ya kafa in kun cuta da muna haka ke gafi da na dai fitina كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون so kai wa kuma kitaya munafiki kan dindo a yalu man dindo aga ebile goro aga zafi waga a ji zaga ji su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmi ji foro mai fashara mai ya na kasan ya yi gbawe tiya ya yi gbawe tiya da guku wani na kasan wuce na annabi sallallahu alaihi wasallam fe laya na tiya da guku a ya kuro man ci jina mini amfani ban ga gaga ekukona annabi sallallahu alaihi wasallam ku ya kaci loga da guku wuce na a yi za ba gbaye da gwegi bici da ci kawai ba gbaye da gwegi bu su ce da gmawa na ji matu yana ba gbaye da gutu bu su ce da guwa rana lissafin ya soja na anabi sallallahu alaihi wasallam tiya madina wace latishi wato tabuku bai yana a yi za ba gbaye da shi bu su ce da shi ba eh? amma fa munafiki da ayin allo aya allo safun na biyaya allo aya a jamu na su kuka lauka na aradan qariban da yawa ga amfani ya ije na tuba zuniya alano wa safaran qasida a ta gaga ya zana da na ya zuyo na gbeya na ya zuyo na tuba na da taba wuka ga mutuwa ne mu walakin amma bauda tare mu shukka amma yanzu wuce na da nan wallo kwafiya ma ɗaya fiya eh, masafa ya yi zanga ya shuka a kiwo daga daga madino na tabuk ya zama ci gbagba so mu ga ɗaya fiya ma fi lokaci na adan idage na ile duwa kan gaganci mai gidi ke lokaci gidi basan kica a wabe gidi waɗannan ele madwa so madan ke da kimbo e kuna mala ekuna e kuna gupata da gupata ne ke shi da gutu a bayan adina na bitiya waji waga ya ga ya kuda ne nuna ndaji titiya ga dada a tada zufiku amma ban bai kuta buku wanda da ga ya ga e kuye loyin kujo da mu da shi ruji ebo ki bo eza eza eza na dabo na gbagba wala eza ma dabo wasa ya lifuna billah so ko gabbele yi munafiku ci da bi shukuti bi allahi ta na da yi gadi yi kudi da kharajna ma ku yi to magati ya be yi ni amma yi be kwa afin wo bata ba mina no ci gan wo ma no ci ga da ah, dukiya na ga dazana ade ade tucha to na dai ba gona ga mudiya eh? yulu kuna anfusan su ko ga tuta ta afi jan alaka wanda dio mago jana o to e bomi o bomi no bomi da wani yulu kuna anfusan su ko ga wallahu ya alamu innahu lakadibu su ko ga mudde udde kike lelle ga mana afi zuya wa na dubu wani uzini na afi ta o pata ga nga ala cha tiya lokuda de waya yona uziri gamanu pata de ne shi sana'a. adi kabo na ga tiya do adi yeza amma adi jimanya mini masiba na feji faro kim na abida le gboro na <coughs> adi mini munafiki yo ne jami gube roman ciji na amma fi madina musulmi ga ma ga yo a feji sallah feji sallah fe fiazo amma da gumi gani be roman ciji den bo lokaci ne kunne wa ga abida na fe mani a abi ihe iga hafo bi ayin ganci Tuba. Eh? عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله تبارك وتعالى عفى الله عنك هو الله gomi eh mai jigar su kwaiwa gan wajen annabi zargi eh sallallahu alaihi wasallam amma a madadin su kwa ya bai zargi zunina a na duca gani da kalma ya boye hmm, afallawa an ka wuce ala sauki bai su kudai belawu wuzuri bai ga laifin na waje na dana a na bi gulawo amma wata tiya bai laifin karara ga gufe a na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba nan boye da na ci gama yadda zai ba nan ba ke gaga a na nabi muhammadu musayi su kowa a ci ga hadisi da ayyau anabi gan wa da wa zan don ya abona so ya ani e ya e za e mu da gan mu ga da be lan le ni za won ti ga ji aso ko le do ga mu ba da be ga so mu so mu amma lima fin talon kila munafiki mutu ne ibe bawo shiga ayi wa izini ya lokuda na kila wace izini jiya gajin bobo eh wala kafin so ku lale fu be ga na le fina na bi jina dana wa gafara lashi zo mfa be wani eti boyo joran go mi be na jina dogon inji diga ngoja wele ga mutu ga yana jagana amma kila wace izini ya wa ya izini hatta ya tabayyana laka alladhina sadaku har zaga na zani ji da gaskiya mina banu bulu tulu ya gaskiya ji dana wato zina da wata alamun kazi gogo mo de ke su ci mina e, tawata na ga kaba na je kaba na ga na je muna fi bata mai rugwa ga lilla sa qur'ani su kuga ga luya na bi muhammadu e bona waye ga na bi muhammadu safe da cika qur'ani wa je bin zan gida qur'ani ba amma daga nan wuji ki kawo wuji mu kama so ko la tujuna in kala yace le zargi mu muhammadu ya qur'ani alai so ko jin zargi bayan abasa wata walla an ja'a ul ama kuma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra ina la chaji le fi je fi ani mu mudu ba go no wayi mi je woyo ngai ne ya te ngai tuguru wono azin daza anabi ne dan da je be maka dan da maka ci shi mu ce le ga zanin gaji mani ni musulunci ga da ya goro no ablabnu maktum ce yukan ya rasulullah daga gimde anabi je cin toriya an kanu mu da ban da an da an ne wa ga laje musulmi na so ko ga mu na mu shi yace da na ga mu mu shi yace wale le ta na bidan wani mai bai ko ga ya fe ga ya de ji bani misali ishabu bana ga Jonathan da bi da mu tike mu kan ga wani mi de ga maka shutu ba da shutu ba da ga da maya wata kila mu ga musulmi so yana ji laifi bayi buwa na yabo cinwon ya annabawa jimaji maji laifiya sallallahu alaihi wasallam ale ba ta ce ba nasu kuke ku annabi ko ya annabi laifi nan ga ya bayan ku ya badar eh akugu adewuji adwani na mwana annabi shawara wa sahabi ke leo su kwai ya kabuta ba ni yari yari dubu za adwani mu za adwani jinani mushi sai na bakar sai na umar gan wawawu a bata a gayya na gashi ba annabi ga kiya ji bayan sai na umar ki gake gagato sun ga ya wawu ba da ya wawu sai su ta ci gasa na bakar ya gaga a ah, fabiyayi fabiyayi ga ya gi ta jiga ya watakila da jima ne su wuce ta mafi annabi annabi gato ifa da to alamina sa a sai da can nesa na bak nesa na murnu ga wa wudanu ga su kutu su mo ne fi annabi da wani su kwace ga maka ne na nabi an ya kuna lau asra hatta yi fikina fil ard turidu na arada duniya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabu min allahi sabaka lama sakun fi ma akhadtum fi azabin azim eh so zana kuta da wani don da ya wuba ga lalle su kuga tun anabi muhammadu tun kata kuya ta anabi a kumi ni wa wa ka littafi mini littafi na wakana wake a laifi wa latula ga laifi miji dana a sa su kuga tun anabi muhammadu tun sallallahu alaihi wasallam a ah, eh, ba bayanin shi ukata da <coughs> mai ga yi gaga ayan nan <coughs> afallahu anka lima zinta lahu hatta yatabayyana laka da sadaku wa ta'lamu al-kadhibi qala qatada nuskha hadhihi al-aya biqawlihi innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إذننا نبيا بابوننا so ko cike kilanta ya izinin nan so ko bada ma ya nabi Muhammadu ya goro gudu ya izini aya in suratul nur kelele innal ladhina yastadinunaka eh izaka da bebo ga rasulullah mu je uzuri ikuda na gaga da dano wajen zuwa ilo ya wuya bude dalilin kasu da shutuba zane ji bai ce tanzir ya no laika allazina yu'minuna billahi wa A aga zane ji jimani bi su ko aga ji bai tuciyo da bogo fa idza sta'dhanu kal ba'd shani fa dhan liman ta minhu wala su kai zunga fa dhan liman shita minhu aga bai ci ga waizini zana gabba wa mina abu na jiziliya shauka tada so da na bana ya suratu nur wa ya nafiya wale na ne wuka ga su kai su na fa'alu lima yuridu ana ga bu na mai jo in ga bu ya yaji yayin nan ne so ga muke miji ba ka zama kore ya ji ka mutu ga ka ne bi lokacin ta bu ko ga muje ya dan ya izini ya yau kila uti ya izini yo ga ma ke be ya da musu mu ga anabi mai daji yo fe ya izini ka do ga bona eji fata wayo ba ga lokaci da ba ah. kafin ijaduwa nan ba ga iji bayani cici kuba sai mu fara ni da alaka gana bai karatu na iji ne nan a ya jihadi na shi ba bayani ni da nan waila hankali tu eh, waila hankali tu da hadisi abu dawo da annabi sallallahu da wasallam ga jahidul mushrikin bi amwalikum wa sai ya tuku e gu mushriki ji be dukiye ji egu mushriki be na kapaci ezi egu mushriki be gintare ezi so jihadi butadi idan dukiya idan na kapaci idan gintara dalili dabuwa ne ga jihadi na ashe ni na ganga ne na kapaci ba mu kyana aya na ye gbagba ne a ce gaga ya annabi su kai yawon ne ga annabi ju sabin foro a na kyada gukuna ita da kafiri ji fila mai bukuncin gwabe shi ke ne yi kili gukun are yana malaita biyu yana da ninu dukun yamma fari ekun egun babu ka'ida bi ma'ana ka'ida idan wani je lami tube da kafi ta gaga kuna da ba littafin bayanin jubili jirata adali ba da ya shi usman na fodiyo ba ni ka'ida wuce je mini hubo bo dabbobi ya kagba da mu zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam na ga na dudu kun gani mai roman ciji na to na roman ciji boka na nga yabo na so kuke ga kagbanin wajiya na sallallahu alaihi wasallam bai jama'a na amma shi ya kwawo wani galan wuce ga eda shi ya kwawo yinan na iga ga ga yi da gani kafiri ji babu kagba ogun bai wo bini ga bini ga gabana wadda ya wadda ya motan zandun mu shi lafiya lokaci ya kundabo ma bibi mu bayi mu bayi ya mu ga tuwo ga gwagan ma bebe su mu bayi mu bayi ya daga shiri maji shirin da ca shiri ya gwa yi da kabu bai zo mina hadisi sai muslim bo waji tabbata ga annabi isa zo bari jaga ya bebe yin, wa da haci so kwa abuci shikin uma kuku be ji be kafirin da ciji be har hadise ga ai gaga ya ju daga ma wuji daga betiya so kwa gaga na bi se ga da patifu ha da ma waju ku da patifu da so ogu ko be ja ya ju daga ma ju ja lokaci wala ta apata ya hadisi sai muslim wanda kabona be ji ma ya ju daga ma ju a ci ta ya be zo lugwa ju lokata e idan asa ti patifu so na ndo ga ga da gukun lokacin wajen ka gba no mai jini fi ga e da bimi na eti na na majiye su kwa la yukallifu Allahu nafsan illa sa, so ko la karatu raya sanin ga Allah wannan so kwa ga ibani gi bi gugu be gwamnati mi ne ga gugu be gwamnati yana ne ti fata kuma yau so igala igalugwa sharafu a loyi da aya ne shi ibani to a to dana a to maga boko haramu boko haram jihanu a tsohon ya gaga jihadi ya gaga jihadi ita fata ga wuce hayo e gabaci ga yana shafi azun nan idan da niji lazun suwa taci na a azun cacu taci idan da niji cacu wani insha Allah yi madan taci da niji cani nan nan ina yi su ko ina yi can yi san da egana yawaga agbada na jora yi ya yawaga ki yi gabe lana ji lato ta ji na ni mace ne yau to ko ma mace ne ala ji ga mace ne yau na za mu ci ji ga wuziri ya lu mai musulmi aga kan ye boro yelo ebo na aga ga ka yi bata ba disi da cija abuwa ni na nabe ga yi gagan efoyin azunye yau mu ta somu efoyin sallayen azunye yau mu tuftiru sallayen layaye yau mu tudurhu yadda za su ba bayani hadisi wuce da kemin daga kaka kaka yana da kemin nan mai daga nan mawaci ko shiga ya ci abu nan hadisi wangi na ta zuna ide dama ina na ya bi shi ga ena iga le na nga ya ji adini bwari adini ni obe kaide so ko muyen itila ni bi mu du wuyu ya yiyo dole ya shi sokoto ba dole ma sha ni bi mu du tukwa ma magaga yi gaga efo na ezo shi ga gaga yi fazu na fazu ya idona fa na ga gaga yi la salla ku baba na fa salla idona zaga na chato ta na nan ajiye ta biye yi ya kafiri alawo gala yi ci gaga gaji aga ila yi shi zuma aga ila yi zuma na wele ga su kici yi kafiri na aga ya o ba ni ga odo ji wele ga waji na ga je na eh welega ji kpata otelega wee bibu bụ ajiye chirika kafiri anyị ọnụ welega aga ada ọgwụ ojigafiwo ugwu yi alị ali na idọgbakwa ugbo na ali ndọndọ da hukunci uju kaka anyị ali kagbo hukuncin akirbe ali gbogutwe eh lokaci na misu yi gaguna kan ga kagbo a yadda yau sokwa ga yati gun zane ji ta zo ta tana ga yati wuce gaya gbábó sọ̀kó ti gbá sọ̀kó agbàsọ̀kó agbàgbà pupa a máa ṣe ètò ṣíṣí túpa ya mafi aridan wani zato ta ji a ga ìlànà ajiwa ta sinu bi hablin jami'a a ṣe ètò ṣíṣí túpa léèfì adáwọn léèfì mòyàn ní gbóná ìyẹn ní àgbà náà zàtúwọ́ yìí wọ́n sì àgá lalizu shayi tun a ya ga kafira amma tunani a o'o ire da shi mai dadana a lega a kura a yi jan a saja bai zu shi na ma a da ndi a zai ko a tuye gaga tuwo ta ci nga yi tofo gbowo ebubo tuwo aletoye tutata aletoye tutata tuwa ya na kinu da azu yi a ti bai gaga zoji kan haka lafiya azu ma ita shi ya kan ita shi ya kan so kula shi yi zo dole ma sha tuba waga don kafa gine wanda ne ji faruwa na ita shi zore ina waye wada na tudo zai dabo tudo ina waye wana ayewo guba ba mai tutu ba ya shi eza shi dabo jifuwa ni jiga gbana otu a ha etu yi ya gugba wobia kan do a jaga na wasu a zai lule ya ce ga gama na su ci ma ga ganin jiro zafi wannan ma gaga ganin e tsayi mabi ya zai yi shi na kenan ja maka je fi a gawo e ma taba fi gmawa sai da ga gawun za sa wule e zai dabai ji shakka bai tsani ne nigeria na na gala zai ci ci ji conference ja ci ji tattalin conference ja na ja abuja fucewa na a ci kuma wacce ko wacce ko yi fikin bona a ci kuma professors ne university ya kan doctor a ci kan abuja a ci conference tsari kemina lagaji bayi na ida zaman bona eto ga ce eto ga yele a ga ogun wa yele ba ka zaba mota bona ya je computer wani no eh pata na ja ya kan astronomers science scientist ji pata ya kabe man naji a ci la ci kudoji a ci la kaida ya ci cikin na da za da wulu gena mu ci ga da be yi ba na o ci ga mu ci ga kun ya ki ci ga wai wo ki ci ga wai wo man ji ya kan eh e tun da ja ga aga kuma naji ya ka su ko wani ja wuna e be fedu e ya yi shawara e la ci kudoji illa shawara be yankem na ya da yi ga so ke tiga nona mu ja damuwa su ina ki gargare ya lazim gani da na ja damuwa a kya shawara a hajjun na ji fi a conference na ji a shawara ji ya eh la mi ju shawara wanci waga e ciki ci na ji o oh, o oh, su ko da yi majira to ki to ga hajjun ki to ga hajjun so za tuwa ya kuri bawo kasa ke mine ya hakuri jito ta ce ta mi tuye zai ne ya gaji to tuwo yi ma a zuniya da hakuri muciya da tigun yi mawa labiyo kafa ma biyo so galiwe ya gagani damu yau magan ga bawe wala wato ta ci mutu ga bawe wala wato ga laba muji gagani dama umurni so ku yoyi she zai ci tuba da boga umurni so ku yoyi kai ne ci cha ya ki chan na ga ba da ndo ndo ganyu so ko be ko etu bi da ke mi miya aje aya za ne yi ije aya za ndo ga kowa ala ya aya laga ba da ji ba amma gaskiya ne ji fahimta don gai ga dauno imaki chani ebo eboro kendu ga be da yi na ga sala du ila ji na ga ciki aji fahimta ga oke ngwe ila ni fi fi gun eh ngwe ila fi gun imaji imaji na dama be ne chana ne ti fata kuma yau wallahi wallahi addalu mani da ci gaba babu yanzu shi babu babu tupa shi yanzu ci na yi ga ke kirkiri addaba ne ya lona ibada sallah azun na ji na ya sallala azun fe ibada yo jama'iyya uji uji fardiya mai fardiya na gaba wani da jiyo amma jama'a yi a shi yanzu ci tupa bai zai ci dazan so so ku ga ba wuni so ko tun yatim mai musulmi ji tabbatar yakin ba su kwan ba ta yi zama azumi ya na su kwan fi goci yana nuna su kun ne yana juna su kwan tafa da gani ne ne ga ga fata ya ci bici cewa su ku fabi ne ga ga shaji dai da su kula da mu goci Allahu sada tafadala da

kasance na nan labinan oh, a zaton kamera na wancan shi ke gwafi da da wuri kuma ya ci hazo shi dai a tsada lafuwa na gaji tafsirai masalaci ya sun naji so insha Allah al-karim to amma da wa mutum ne kuma daga na ilu ga mutum ya ji wani ma da bon bon ce yana wato ga ya mun ya zama ya tunan lufin doro na washara yi jiya bacha wọn zana kago laya wa shi wọn ti kago gbagbo yin fun doro yin wa wa ya na insha Allah ne kan yake ci bara mu shi to yan nan Allah subhanahu wa ta'ala ji taimako ni bacha alhamdulillah ma eh, dr bani man wajin tafsir yabo mu da elulu emitibi musamman ya abun nan ara ga yi nan ne fukuto ta lo zulu ifukuto ta begefi a shaga be ke latabo fm wuce ma daga bakarabo a can wucin amma wuce ke ba ba daga bakarabo wuce wuce wuce je hasa shimbo na wa daga insha Allah al-karim man ja wuce wuce be tsari miti ma hukun hukun hukun rudin doro wuce ke da ba ne fm na fi latabo ya fi mutane ya lajina insha Allah al-karim sallallahu alaihi wa sallam idan ga da sai ga karshe kin da ne wa da zaman jiji kamin doro na ya gayo amma ya ga da bai fila an siti jino ko zibi na to diversion can to hankali yan zawa an ma Allah su subhanahu wata ta'ala bi ba da alkhairi fata ya ga zafi sun sha mafi mu fe goshi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum mutum rahmatullahi wani barakatuh to yake bi mu jino na idai na afi kakabe tendo na mai ga kando na fa da ga yi kabe shi kafin ga bi mu ci fiwo ya ejenye ga mu shi insha Allah الحمد لله رب العالمين